Ta shirin namu na nishadi yau bakuncin wa muka samu. Ta sunana Mahmud Sani Yarima. Ni ne National Chairman na Northern Youth and Elders Awareness Forum, wato kungiyar ah, wayar da kan matasa da manyan arewa. To a takaice sosai mm. menene aikin? To mu aikin mu faɗakarwa ne da kuma muna jajircewa ne ta yada abubuwan da arewacin najeriya zai ta ci gaba kamar yanzu haka mun bude wata, wata shafi akwai arewa grant wanda muke neman gwamnonin arewa su mana tallafi da kuma sarakunan arewa su yi mana tallafi kuma mun buɗe shafi na facebook tallafi wani iri tallafi su ba mu goyon baya bisa kan abubuwan da muke neman mu yi to menene alakar wannan kungiya da masu harka ta fim wato masu harka fim din nan kasan eh, matasa ne hmm. mostly hmm. kuma su suka fi ɗaukan yawancin eh, matasa a wajen harkan fim to kuma mun ga ayyukansu din yana jan baya fiye da mutanen da suke makwabtansu na kudancin ah, arewacin najeriya idan ka ce jan baya me kenan kake nufi na ga kamar ba su eh, aikin fim nasu da suke yi din bai bai kai wani standard na kudancin arewa bai kai yadda ake yana komawa baya mm. sosai sosai misali koma baya ta fannin labari ko ta fannin kasuwancin fim din ko ta fannin gudanar da fim din itself mm. mai itself mm. wani lokaci sai ka ga an fara fim ba za a ƙarasa shi yadda ya kamata ba kuma ba za a mai da hankali ta yin shi ba ko don rashin samun tallafi daga kwatas da ya kamata su samu tallafin ba to kaga ko wa'annan irin wa'annan abubuwan sai mu ma mun tashi mun taimaka mun nemi yadda za su yi su samu wannan yadda za mu yi mu taimaka musu za mu fidda su ne kuma mu nemi abun nan da muka bude na arewa grant nan tafi ta gefen ne muka ga alaman za mu yi kokari mu samu mu tallafa musu mu taimaka musu ta competition kamar wa'anda mu ba su irin su award wa'anda suka samu abun nan suka, zazirce suka, yi fice a fannin da ya suke yi kamar aikin fim kamar rubutu kamar any other abun kenan za ku za ku dinga ba su horo don su inganta aikin su of course za mu taimaka musu idan muka hada su competition suka yi competition wani ya fi yayi fice ya samu ya samu lambar yabo kuma ya samu dan eh, kamar abin eh, abun nan me ake cewa eh, irin taimakon da ake bayarwa na kuɗi aka ce wani ka ci gaba mm. kai ne na ɗaya ka ga namban yabo ga kuma wani abun da ka samu ai ɗaya in akwai wanda ya gani a ciki shi ma zai kara musu ƙarfi zo mata. kuka zaɓi masana'antar Kannywood? Well, to masana'antar Kannywood shi ne abin nan shi ne yanzu mm. yanzu a duniya mu nan ba in wanda ya fi su filin fim dai mm. ba wanda ya fi su ɗaukar jama'a daukar jama'a mm. suka fi tara jama'a suka fi tara mutane da wanda za su yi abin su don idan ka bi mutanen da suke bayan su ban san adadinsu su ba ma ba zan iya cewa ga nan ban su ba amma in dai ka yi maganan fim to za ka ga matasanmu da sauransu kowa dai sun sa hankali a kai. Eh ai kamar eh, akwai bincike da aka yi aka ce um, masana'antar kaniwo tana tafiya da matasa fiye da kaso 35 na al'umma. Mm. Shin kun yi la'akari da wannan ne kuka janyo su a jiki? Eh kwarai da gaske shi ba yana ɗaya daga cikin abin da muka yi la'akari da shi suka yi shi yasa muka janyo su a ciki muka ce to bari mu zo mu ma mu yi namu eh, ƙoƙari mu ga yadda za mu yi mu ƙara eh, jawo su kuma mu ɗan a yaushe ne za a fara janyo su za a fara wannan batutuwa da ka faɗa to shi yasa ko an fara muna kai muna kai yanzu shine kokarin da muka ce muka ce muna neman tallafi da kuma jajircewa mutanen abin nan gwamnatocin arewa da kuma sarakunan arewa su ba mu goyon baya bisa ga abin da muka sa a gaba din shi yasa muka bude wannan arewa grant din nan kuma muka bude facebook wanda muka sa muna neman wajen mutane miliyan zuwa miliyan biyar ko fiye da haka wanda za su ba mu eh, an kudan gana da su waɗannan masu fim kun yaɗa musu manufa kun zazzauna da wasu daga to ba ga mu gaban gidan rediyo ba akwai akwai inda za mu yaɗa manufan mu fiye da wannan wurin babu eh to yaushe ne za a tsumayi wannan eh, kawo musu sauyi da sauransu to mu dai diga nan mun mun fara kenan hmm. ba mun fara ba tsayawa ai a hankali ne ake tafiya amma dai mun fara amin don yara to madalla baraka bashir ne amurka daga kano a najeriya